This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar Nijar za a ji a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko da lol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bello Galadanci ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke da muku da shirin dare muna fata kun da lafiya. Yau talata hudu ga watan Agusta. har yanzu gwamnatin amurka na ci gaba da mayar da hankali wajen yiwuwar sayarwa najeriya makamai boko haram we will find you wherever you are kar ku yi nisa za ku ji fassara da abubuwan da suka faɗa kuma akwai wasu labaran daga kamaru da ghana sannan tambayar yau ita ce shin kuna gani hukumar tsare-tsare ta ƙasa da ke da alhakin tsara albashin jami'an gwamnati za ta yi tasiri a ƙarƙashin shugaba muhammadu buhari shi muke so ku bugo sai ku ba mu ansa lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu barin fara da cikakkun labaran duniya. masu aure assalamu alaikum yau talata sojojin nan masu goyon bayan shugaba abdurrabu mansur hadi sun sake kame wani sansanin sojan 'yan tawayen huti yayin da suke kokarin ganin sun sauya kamfen din da ya tilasta shugaba barin kasar a cikin watan mayu na wannan shekarar mayakan masu goyon bayan gwamnatin da ke da goyon bayan sojojin saman da gwamnatin saudi ke wa jagoranci sun samu damar kwace filin jirgin saman nan da ke kilomita 60 daga tashar jirgin da ke birnin aden majiya daga bangaren gwamnati ya ce sakamakon wannan ba ta kashin da aka yi ya yi dalilin mutuwar mutane 70 yayin da wasu da dama suka samu rauni iri daban-daban kana 20 daga bangaren magoya bayan shugaba mansur abdulrabur hadi suka rasa rayukansu al'anar dai ya zama wani muhimmin wuri na tattara bayanan sojojin da amurka ke wa jagoranci a wannan fadar da kungiyar ta alkaida da ke yaman da taimakon sojojin sama da saudi arabia ke wa jagoranci da shiga da makamai ta ruwa daga saudi arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa wannan na cikin abin da ya sa masu goyon bayan gwamnati suka samu nasarar da suka samu a aden a cikin watan da ya gabata sai dai har yanzu hutawa ne ke da ikon wani kaso mai tsoka na kasar ta yamin ciki ko har da babban birnin sana wadda ta kwace a wajen shekara guda kenan da ya gabata. Ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka sun buƙaci kasar Turkiyya da ta ƙara azama wajen harin da take kaiwa 'yan tawayen Kurdawa. Duk da kashe sojojin Turkiyya guda biyu da sojojin na Kurdawa suka yi, wannan ƙungiya tare da ƙasar Amurka sun ce kasar turkiya na da damar kare kanta daga harin da ƙungiyar mayakan kurdawa na jam'iyyar pkk ke mata a kudu maso yammacin turkiya da kuma arewacin iraki sai dai ɗaya daga cikin manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya johannes han ya ce martanin da turkiya za ta mayar kan wannan harin to tilas ya yi daidai da wanda aka kai mata kana ya zama wanda bai kawo cikas ba ga kokarin sulhun da ake yi na siyasa amma waje ɗaya kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga jam'iyyar ta pkk akan ta yi watsi da tashin hankali maimakon haka ta rungumi tattaunawar da zai samar da zaman lafiya da kasar ta turkiya sai dai kuma ta buƙaci ankara wato babban birnin kasar ko gwamnatin kasar da ta mayar da martani daidai da abin da aka mata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc shugaba obama zai jawabi a wani lokaci cikin wannan satin domin bayani game da yarjejeniyar da aka cimma game da kasar iran akan batun nukiliya da aka cimma a matsaya da ita mai magana da yawon fadar white house jos ennis ya faɗa jiya litinin cewa mr obama zai yi tado da batutuwa masu muhimmanci da ya sa yake ganin akwai buƙatar goyon bayan wannan yarjejeniyar da aka cimma da kasar ta iran wanda hakan ya hana ta sarrafa nukiliya a shekaru masu zuwa da musayar ɗage mata takunkumi da ƙasashen yammacin turai da ma majalisar ɗinkin duniya suka yi mata ns ce haka kuma shugaba obama yana tunanin cewa kamata yi majalisar dokokin amurka su samarwa su sama wato su mara wa kokarin sauran kasashen duniya baya domin ganin an hana ƙasar iran sarrafa nukiliya amma ta hanyar diplomasiya mai magana da yawan fadar white house ya ce baya ga wannan tattaunawar da aka yi da ƙasar ta iran ba wani wanda ya samar da wani tsarin da zai hana ta iran sarrafa makamin nukiliya in ba ta yi yaƙi ba sai dai har yanzu majalisar dokokin na amurka suna cikin kwanaki sittin ne da suke da shi na duba wannan yarjejeniyar da aka cimma na ko su yadda ko kuma a'a sai dai muddin majalisun dokokin biyu suka sa kafa suka yi fatali da wannan batu shi ko shugaba obama ya dauki alkawarin zai yi amfani da ɗimbin ikon da yake da shi domin rattaba wannan yarjejeniya hannu wanda hakan zai sa sai sun samu kashi uku kafin su iya rusa wannan dokar a ƙarshe duk da suka da kuma kiraye-kirayen da aka yi ta yawa ƙasar pakistan amma sai da ta yi kunnen uwar shegu wajen kashe wani mutum da ya kashe wani yaro a shekara ta 2004 ɗaya daga cikin dalilan kuwa shine wanda aka kashe ɗin shi ma bai mallaki hankalinsa ba lokacin da aka aikata wannan lamari da sanya safiyar yau ne dai aka rataye shafkat hussein a gidan yarin karachi 'yan uwansa sun ce an tsare shi ne tun yana ɗan shekaru goma sha hudu kana mahukunta sun gana masa azaba wanda ya tilasta shi yadda da aikata wannan laifi sai dai sau hudu gwamnati na ɗage wannan hukunci na rataye wannan mutum domin binciken shekarun shi hussain ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ko kungiyoyi ne ma baki ɗayansu sun buƙaci mahukuntan ƙasar na Pakistan akan su yafe wa Hussein wannan laifi domin ko kotu ba ta fidda wata ƙwaƙwarar hujja ba game da tursasa masa da aka yi a lokacin da ake tsare da shi haka kuma sun bayyana cewa rashin samun ainihin sahihin shekarunsa kuma bai sa ya cancanci a yi masa wannan kisa ba ya kamata a gafarta masa domin shekarunsa ba su kai na hukuncin kisa ba. Baki ɗaya labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla bari mu fara da matsalar yajin aiki a ƙasar Ghana. Inda yanzu haka likitocin magani ko pharmacist a turance su ma sun fara yajin aiki bisa bukatun albashi. gwamnati dai ta kwatanta yajin aiki na gama gari da ma'aikatar sashen kiwon lafiya musamman ma likitoci suke yi a faɗin ƙasar a matsayin take dokar ƙasa saboda haka ta yi kira gare su akan su koma bakin aikinsu nan take. ministan ma'aikata da harkokin kwadago haruna idris shine bayyana wa 'yan jarida wannan matsayi na gwamnati don haka gwamnati ba za ta iya ci gaba da tattaunawa da likitoci ba a wannan yanayi ga wakilin murya amurka Baba Yakubu Makeri. Dangane da wannan yajin aiki na gama garin hukumar inshorar kiwon lafiya ta ƙasa ta bada sanarwar cewa duk mai amfani da katin inshorar kiwon lafiyar da ba a kula da shi a asibitin gwamnati ba to ya garzaya zuwa asibitocin 'yan kasuwa ko na addinai da ke karkashin inshorar kiwon lafiyar don a duba lafiyarsa. Duk da wannan sanarwar da an samu matsaloli a wurare kamar jihar Ashanti inda su asibitocin suke koran mutane cewa gwamnati ta biya su kuɗaɗen su da suka makale a hannun tsarin inshorar kiwon lafiyar. Wasu marasa lafiya da aka aka bar su cikin jiran tsammani sun bayyana su uh, e, Ya ce ina sani da yajin aikin likitocin amma na ji sanarwar inshoran kiwon lafiya ne shi yasa na zo nan sai dai ban san ainihin asibitoci da za su amince da takardun namu na inshoran kiwon lafiya ba. A cikin wancan mako ne likitocin kasar da suka fara wani gagarumin yajin aiki na sai baba ya gani tare da yin barazanar murabus na yawancin su sai dai sanarwar yajin aikin da ya zo ne jim kaɗan bayan wata tattaunawa tsakanin tsakanin wakilan likitocin da na gwamnati wanda ya ci tura a cikin manyan bukatu da likitocin suka bai wa gwamnati sun nemi karin kashi 40 na albashinsu a matsayin alawus na muhalli da kuma kashi 30 a matsayin alawus na sutura ga kashi 25 alawus na hadarin aiki da sauransu a wata sabuwa kuma likitocin hada magunguna wato pharmacist a turance su kuma sun fara yajin aiki a jiya litinin biyo bayan rashin fahimta tsakanin gwamnati da su likitocin maganin wurin aiwatar da sabon tsarin biyan albashi na jama'a inda suke kwatanta sabon tsarin albashi sashen mafi muni gare su wannan al'amari dai ya sa mutane na ganin sashen kiwon lafiyar kasar tana neman rushewa amma kuwa babban daraktar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasa dr ebenezer afiya dancira ya musanta wannan batu the doctors and pharmacists. Pharmacists just started, and we are talking to them to reconsider their position. For result, what we do is that we appeal to people. Ya ce muna nan muna ganawa da likitoci da kuma likitocin magani wanda suka fara yajin aiki nan ba daɗewa ba da su yi kokari su canza shawararsu kuma za mu kula da ganin gwamnati ta biya bukatun su Yajin aikin da ya shiga ranar ta shida wanda ake sa ran cewa gobe ne gwamnati za ta kammala tattaunawa da su likitocin. Baba ya koma sashen Hausa na murya Amerika a kara Ghana. madala a gaida baba a yau ne ministan sadarwa kuma mai magana da yawon gwamnatin kasar kamar isa chiroma ya sharhi kan yaƙi da kamar take yi akan 'yan boko haram a sakamakon bayanan da ya yi kuma ya kira ga 'yan kamaru akan su ba da haɗin kai saboda samun nasara akan 'yan ta'adda ga rahoton wakilin murya amurka muhammadu danda a can kamaru shi ministan sadarwa na kamaru isa cire bakari ya bayyana cewa les opérations spéciales décidé par le chef de l'État, son excellence monsieur Paul Biya. Kamar yadda shugaban kasa Paul Biya ya bada umarni, sojojinmu suna nan suna ci gaba da arangama a fagen fama da miyagun kuma za su ci gaba da hakan har sai an ga bayan 'yan boko haram din. Cette lutte va continuer en s'intensifiant jusqu'à l'éradication totale du péril Boko Haram dans notre pays. Isa Chiroma ya ci gaba da cewa za su ci gaba da yin hakan har sai sun ga bayan 'yan boko haram a Kamaru. An daidai kwanaki ana jan hankulan jama'a kan ba da haɗin kai wajen fallasa duk wani abin ƙi ko shakku de ne ménager aucun effort pour une collaboration totale. Ya ce, ina kira da sunan mai ƙasa ga al'umman ƙasar kamar baki ɗaya da kuma musamman na 'yan arewa mai nisa da su ƙara mai da hankali kada su gaza wajen ba da haɗin kai ga hukumomi da kuma masojoji ta hanyar ba su labaran da za su taimaka wajen yakan 'yan boko haram a ko'ina suke cikin faɗin ƙasar kamaru isa cewa bakari ya yi kira ga kafofin yada labarai inda ya ce ina kira ga kafofin yada labarai da kada su rika nuna hotunan gawawwaki balle ma waɗanda suka lalace saboda bai dace ba da ingantaccen labaran da al'ummomi za su iya bayarwa za a samu nasara kan 'yan kunar bakin waken al'ummomi kuma kada su razana da barazanan karya da su 'yan boko haram din suke yi musu mamadu danda sashen hausa da muryar amurka a jamhuriyar kamaru madalla a gaida mamadu danda bari mu koma najeriya inda wani gungun 'yan majalisa na dokokin amurka da yanzu yake ziyara aiki a najeriya ya bayyana cewa idan har aka yi gyara a fannin cin zarafin bil'adama musamman a bangaren sojoji to za a dakatar da dokar da aka fi sani da lehi lo wadda ta haramtawa amurka sayarwa najeriya makamai bisa zargin tauye hakkin bilhadama da cin mutunci wato hakan na nufin amurka na duba yiwuwar sayarwa najeriya makamai kenan ga ci gaban wannan labarin daga wakilin murya amurka nasir adam hikaya a birnin abuja najeriya it shows you the significance of what we coming out to do here. Thank you once Tarbar tawakar 'yan majalisar dokokin Amurka dandalin Unity Fountain da 'yan gwagwarmayar kwato matan Chibok suka yi tawagar dai da tun farko ta ziyarci shugaba buhari da ganawa da manema labaru a ofishin jakadancin amurka da ke abuja ta mai da hankali ne wajen mutunta haƙoƙin bani adama a yayin da sojojin najeriya ke yaƙi da boko haram da hakan zai sanya amurka ta janye takunkumin sayarwa najeriya makamai kamar yadda kwanan nan dan majalisa lehi ya kawo ƙuduri da ke caccakar sojojin najeriya da yin dirar mikiya kan fararen hula da ba ruwansu da boko haram har ma da yiwa mata fyaɗe. it is within this new administration the house the senate and the new president. sabuwar gwamnatin buhari da majalisa majalisar dokokin najeriya suka shafi batun cin zarafin bani adama to ba shakka amurka za ta ɗage wannan takunkumin a kudurin da laihi in ji shugaban tawagar kwamitin shari'a na majalisar dokokin amurka dariel isa ita kuwa yar majalisa shela jackson lee ba ta yi kamfar magana ba wajen aika wannan sako ga yan boko haram boko haram we will find you wherever you are and we za mu gano duk inda kuka ɓoya ya zama wajibi ku saki 'yan matan cibok da barin al'umma su sakata su wala Shin wani kwarin gwiwa wannan ziyara ta ba wa iyayen matan Chibok ne? Niki Muta ɗaya ne daga shugabannin kungiyar haɗin kan 'yan Chibok Reshen Abuja. Na ɗaya Amurka sun tabbatar mana cewa shugaban ƙasa yanayi da gaskiya kuma a ganin mu gaskiya akwai tabbaci akan cewa 'yan mata nan in har ma suna da rai muna zato cewa Allah ya yarda za a same su. Yadda shugaban ƙasar mun ya ɗauki wannan matakin da ya ɗauka nan ko ina suke ko suna amurka ne suna saudi arabia ne suna britain ne ni na tabbata cewa in kar suna da rai za a same su in ba a manta ba shugaba buhari ya yi alwashin zuwa karshen shekarar nan za a ci lagun yan boko haram da wannan fitina ta laƙume rayukan dubban mutane tun 2009 nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Madala a gaida na sirtu a karshe an ƙara taso da batun albashi da alawas alawas da ake baiwa 'yan majalisar dokoki. biyo bayan umarnin da shugaba muhammadu buhari ya bayar ga hukumar tsare-tsare ta kasa ko npc a takaice akan ta yi bitar kuɗaɗen da ake kashewa na ƙasa baki ɗaya wakilin murar amurka baraka bashir ta duba wannan lamari jama'a ga baraka batun kuɗaɗe da 'yan majalisun tarayya a najeriya ke karɓa na albashi da alawus da aka yi ta muhawara a kai a makonnin baya yanzu haka ya ƙara tasowa inda al'ummar kasar nan ke buƙatar a sake duba wannan lamari hakan da ya biyo bayan rage yawan albashi da kaso 50 cikin 100 da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi da mataimakin sa farfesa yemi oshimbajo yayin da wasu gwamnoni irin na jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i da na jihar bauchi suka yi hakan dai ya kara tunzura al'umma wajen bukatar kwatanta hakan ga 'yan majalisu ko da yake mutane dai yana cewa da na gaba akan ga zurfin rijiya abin tambaya dai ko me ra'ayin al'umma kan wani al'amari wani matashi balarabar rufa'i dai ya ce kin san ita siyasa kamar wani kasuwanci ne kuɗinka kake sawa a ciki kai ma ka ga me za ka fitar to a wannan karantin da ana magana canji to ya kamata in ma dai mutum ya sa kuɗin nasa wannan karan ya haƙura ko bai fitar ba ya tsida da mutuncinsa maimakon ya samu kuɗi ya samu mutunci idan za a iya tunawa da tsohon gwamnan babban bankin najeriya kuma sarkin kano a yanzu Malam Sunusi da Sunusi na biyu ya bayyana yawan kuɗaɗen da ake biyan 'yan majalisun da cewa albashin ya yi yawa. Shi kuwa tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Alhaji Gali Umar na Abba cewa ya yi har yanzu al'ummar Najeriya ba su fahimci aikin ɗan majalisa ba. Kafin a dinga kace mace akan abin da ɗan majalisa yake samu, to ya kamata a san wani irin aiki ma yake abin da yake faruwa wanda mutane ba sa la'akari da shi. Majalisar nan yau shekarar ta goma sha shida shikenan majalisa ta zauna kenan ba ta ci gaba ba a daukan ma'aikata kwamitoci na majalisa ba sa ci gaba da daukan mutane aiki baya karuwa koya 'yan majalisu masu ci a yanzu suke kallon wannan batu alhaji rabi'u garba kaugama dan majalisa mai wakiltar malam maduru da kaugama a jihar jigawa ya ce idan da ƙari suna bukata dalili guda ɗaya kamar yanzu magana da suke cewa muhammadu buhari ya ce zai rage albashinsa wallahi ni ma ina matsayi ko kuma yanda gwamnati ta ɗauka za ta yi wa buhari ni ma za ta mun wallahi zan ko kobo ma bana neman albashin misali ki yarda da cewa shi fa yana da gida na gwamnati kai duk abin da zai yi a duniya gwamnati ce za ta masa kai kuma ɗan majalisa wani ɗaya daga cikin abubuwan nan da yake da shi wanne ta shi kuwa tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya alhaji gali umar na abba cewa yayi har yanzu al'ummar najeriya ba su fahimci aikin ɗan majalisa ba kafin a dinga kace mace akan abin da dan majalisa yake samu to ya kamata a san wani irin aiki ma yake abin da yake faruwa wanda mutane ba sa la'akari da shi majalisar nan yau shekarar ta goma sha shida shikenan majalisar ta zauna kenan ba ta ci gaba ba a daukan ma'aikata kwamitoci na majalisa ba sa ci gaba da daukan mutane aiki baya karuwa saboda haka ya kamata mutane su yi bincike sai kallon dan majalisa amma dan majalisa ban babban mutum ne a kowace ƙasa ta majalisa dokoki take yi idan ba a yi dokan nan ba bangaren zuwa ba aikin da su yi ka kyautata zamansa domin ya dinga maka dokar da za ka zauna lafiya a ƙasa. Wani masani kuma mai fashin baki ga harkar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'id Ahmad Dukawa, cewa ya tsarin mulki ne ya ba su damar albashin da 'yan siyasu za su ɗauka. Don haka idan al'umma sun koka ya kamata a sake dubawa. don haka in suka tashi gyaran dokar za ta yi kawai su rage din ya dawo abin da ake ganin ya fi daidai da hankali sai dai mutane na hangen cewa duk da rashin kuɗaɗe da jihohi ke fama da shi a hannu guda kuma mutane na kokawa cewa albashin 'yan majalisun ya wuce gona da iri baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria. To a gaida barakatar albarka. Jama'a yau akan wannan batu muke so ku bugo mana waya ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna gani hukumar tsare-tsare ta ƙasa za ta yi tasiri a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari? lamba mai ta ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Sai a saka alamar tarawa daga farko plus kenan da ɗaya. Yanzu ga wannan waka. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla yau zan fara da kwaraga tambayar shin kuna gani hukumar tsare-tsare ta ƙasa da ke da alhakin tsara albashin jami'an gwamnati za ta yi tasiri a ƙarƙashin shugaba muhammadu buhari mai kira mu na farko daga kwara waya kwara assalamu alaikum mai magana bello garba ina mai blouse kala kala na sifa kwara daga kwara a nigeria bello mai blouse eh, ina jin ka ina jin ka dangane da abin da ke yi a albashin ma'aikata gaskiya ba wani tasiri wanda zai yi. me yasa ka ce haka to gaskiya ni ga nan ra'ayi ba wani tasiri wanda zai yi ga wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari to ma da lagai da bello mai blouse kala-kala bari mu je kaduna waya kaduna alo akwai wani Kaduna? To, ba mu samu na Kaduna ba, labar mu da ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da daya an dai kar taro da batun albashi da kuma allowance allowance da ake baiwa 'yan majalisar uh, dokoki a nigeria musamman ma biyo bayan umarni da shiga muhammadu buhari ya baiwa hukumar tsare-tsare ta ƙasa ko npc a takaice akan cewa a tsuke baki ko a duba yadda ake ba da albashi na ma'aikatan gwamnati da manyan jami'ai ga wani mai bugo mana uh, daga bajuga wa bajuga malam bafa kana jina ni bana jinka sosai eh, ina jinka yau menene ra'ayinka eh, to alhamdulillah gaskiya wannan ba za tasiri ba a wannan lokaci na janar ba sai dai mun san cewa duk dai wanda To ba ma eh, shi wannan malam babban na bajoga sosai muna da sauraron ku bugo mana wayoyi shin kuna gani hukumar tsare-tsare ta ƙasa da ke da alhakin tsara albashin jami'an gwamnati za ta yi tasiri a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari? abin da muke so ku bugo ku yi mana magana a kai kenan ku ba mu ra'ayoyinku musamman ma eh, shugaba muhammadu buhari ya karata so da maganar eh, wannan albashi da ake baiwa ma'aikata da manyan jami'an gwamnati bayan umarni da ya ba ita wannan hukuma to yanzu jama'a da suna ta muhawara a kai inda ma shi tsohon kakakin majalisar wakilai gari umar abba ya bayyana cewa ya kamata kuma a yi bita a duba irin aikin da 'yan majalisa suke yi don a gani ko sun cancanci a ringa biyan sayan albashin da jama'a kowa ke ta kuka a kai yake cewa watakila ya yi yawa to ne muke karɓar wayoyin ku waya daga jasuwa a jos. Hello, wane ne? da eh, magana ne daga daga nan boko kana ji nan eh ina jin ka kashe rediyon ka kaji wato ni na fi shekara biyu ma na neman ku wallahi ana samu mm, ka ci sa a gurguje menene ra'ayin ka ne to to ra'ayina na dai ra'ayin ne zan ni na gaishe na ba ku gaisuwa sosai saboda na fi shekara ashirin ma ina sauraron ku eh ya irin wannan abin da saboda gaishe gaishe sai yau Allah ba ni fahimta Yauwa, menene ra'ayinka game da wannan ah, aiki na hukumar tsare-tsare ta ƙasa? Eh, aikin hukumar tsare-tsare ta ƙasa ba. Hmm. Mu abin da muke so muna so ne wannan Allah taimaka mu mu muna addu'a Allah ubangiji ya ba Buhari jagoranci Allah taimaka masa. To madalla na Najis bar mu je Kaduna, waya Kaduna. To Ibrahim Alaramma daga cikin ne Kaduna. Eh, Ibrahim daga kuma menene ra'ayinka? To ra'ayina dangane da wannan hukuma gaskiya ya dace domin an kamar da ake bayyana kashi saba'in cikin arzikin Najeriya yakan kare ne ga wato su 'yan majalisa da gwamnoni da sauransu. To idan aka tsaya aka ce a duba albashinsu to abu ne wanda yake ya dace. kuma sun nan su yi hakuri na ganin cewa ga irin yanayin da ƙasa take ciki kuma yawancinsa ai ko ma an rage musu albashin ba za su rasa ci ba ba za su rasa sha ba kuma ba za su rasa motan da za su hau ba. Madalla Malam eh, Ibrahim Riga cikin bar mu je birnin tare Najeriya Abuja ba Abuja. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wane ne? Ana magana da Abubakar Isa ne an gwari mun kabancan mazaunin gwagwala. Malam Abubakar Isa menene ra'ayinka? Eh ra'ayina shine eh, zan fara da tambaya ma'aikatan nawa ne albashinsu kuma idan an rage masu ba zai bauɗe masa hanyar da za su yi cin hanci ba kenan don haka kowane wanda dai za a rage mashi ra'ayin shi ne kudin da aka tanada domin a biya shi a bashi hakin shi a bashi idan shi ya yi ra'ayi kamar yadda shi shugaba buhari ya yi da su malam nasiru yan yi suka yi da shi kenan alhamdulillah amma wanda bai yadda ba ina ganin gara a bashi kawai saboda idan ya tafka laifi ana da hujjan da za a kama shi da shi madalla malam abubakar uh, isa uh, abinda zan gaya maka shine a cikin shirin ciki da gaskiya uh, da ibrahim alfa ahmed yake gabatarwa nan sashen hausa akwai wannan batu na dalla-dalla abubuwan albashin da ake biyan su waɗannan 'yan majalisa da kuma kudaden domin duk ka samu ƙarin bayani ka bi shirin da aka yi makon baya sannan kuma ka bi shiri na gaba mun gode sosai waya ka ce ta ƙarshe sai kuma gobe za mu sake buɗe laika. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. baitulmalin ƙasar amurka ya kakaba takunkumi akan wasu shugabannin mayakan hezbollah guda uku da wani ɗan kasuwa da ke da kusanci da su an saka wa mutanen wannan takunkumi ne saboda suna mara gwamnatin shugaba bashar al na siriya baya da kuma ayyukan ta'addanci da kungiyar ta hezbollah ke gudanarwa ita dai kungiyar ta hezbollah wacce ake mata kallon karan farautar ƙasar iran ta shiga jerin sunayen kungiyoyin 'yan ta'adda da amurka ta ware tana kuma nuna goyon bayanta ga asad a fili tun da aka fara yaƙi a ƙasar shi dai rikicin na siriya ya faro ne tun daga watan maris ɗin shekarar 2011 bayan da gwamnatin asad ta yi amfani da karfin tuwo ta yi diramikiya mikiya akan wasu masu zanga-zangar lumana da ke nuna adawarsu da gwamnatin ƙasar yanzu haka rikicin ya jirkice ya koma na yakin basasa inda shugaba asad ya yi amfani da makamai masu guba da manya-manyan bamabamai da kuma azabtarwa ta hanyar yunwa a kan mutanen siriya fiye da mutane dubu ashirin da uku suka rasa rayukansu kana wasu miliyoyi suka fice daga muhallansu cikin shekaru hudu da aka kwashe ana yakin rahoton baya bayan nan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a kan ayyukan ta'addanci ya nuna cewa dangantakar gwamnatin assad da kungiyar hezbollah da iran na kara karfi yayin da ake ci gaba da faɗan na siriya shugabannin mayakan hezbollah da baitulmalin amurka ya kakaba wa takunkumin waɗanda suke taka rawa ne wajen taimakawa ƙungiyar ta hezbollah a siriya sun kuma hada da mustapha badr addin da ibrahim akil da fuad shukur sai kuma wani ɗan kasuwa mai suna abd nur shalan wanda yake da kyakkyawan dangantaka da ƙungiyar yake kuma sama mata makamai bisa dalilin haka duk wata kadara da waɗannan mutane suka mallaka a ƙasar amurka an rufe su kuma an hana duk wani ba amurka ya hulɗa kasuwanci da su a wata sanarwa da baitulmalin amurka ta fitar ta nuna cewa wannan takunkumi da kakaba waɗannan mutane shine mataki na baya-bayan nan da amurka ta ɗauka kan ƙungiyar ta hezbollah saboda munanan ayyukanta da nuna goyon baya ga gwamnatin asad da ke musguna mutanen siriya mukaddashin sakatare na sashen baitulmalin amurka da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma tattara bayanan sirri kan hada-hadar kuɗaɗe adam zubin ya ce wannan mataki na nuni da cewa amurka a shirye take ta ci gaba da yaƙar ƙungiyar hezbollah saboda irin munanan ayyukan da take yi a duniya da kuma marawa da karin siriya baya za mu ci gaba da bin diddigin hanyoyin da kungiyar take samun kudadenta wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar daga shi kuma sai takaitattun labaran duniya yau talata sojojin nan masu goyon bayan shugaba abdulrabu mansur hadi sun sake kame wani sansanin sojan 'yan tawayen huti yadda suke kokarin ganin sun sauya kamfen din da ya tilasta shugaban barin kasar a cikin watan mayu na wannan shekarar mayakan masu goyon bayan gwamnatin da ke da goyon bayan sojojin saman da gwamnatin saudi arabia ke jagoranci sun samu damar kwace filin jirgin saman nan da ke kilomita 60 daga tashan jirgin da ke birnin aden kamfanonin jiragen saman amurka uku sun hana dakon hauren giwa da wasu sassan jikin dabbobi a jiragen su bayan kashe wani sanannen zaki a zimbabwe a cikin watan da ya gabata kamfanin delta air shine na farkon daukan wannan mataki jiya litini sai kuma kamfanin american airline daga bisani sai united airline ya biyo sahunsu ɗaukan wannan matakin ya biyo irin bayan irinsa ne da kamfanin emirates da na south african air suka yi to madalla da takaitattun labaran duniya jama'a abinda muka tana da kenan baki daya a yau sai da asusu ba idan Allah ya so aka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan da juli da kuma suleiman tarawale ni bella galadanci daga nan washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da rola assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.